Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safina sada da dangi Sai kuma ni Usman Ahmad. Idan kana karatu a wannan A yau Talata 18 ga watan Yulin shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne game da ɗaliban nan kuma malaman jami'o'in da ke ƙara zurfafa karatunsu zuwa matakan digiri na biyu da na uku. Waɗanda suka tsinci kansu a dabaibayen rashin kuɗin kammalawa ko ci gaba da rayuwar yau da kullum. sakamakon sabbin tsare-tsare da hukumar basu tallafi ta tedfund suka ce sun kawo inda hukumar ta tedfund ta tambara su a matsayin cewa suna daga cikin makararru shin wannan matsala ta kagewar karatun da ta shafi ɗaliban da ke karatu a cikin gida najeriya da ma wasu ƙasashen na waje shin yaya aka yi wannan abu ya shafe su kuma su kaɗai ta shafa koko har da na wajen idan kana karatu a wannan shekarun gaba daya 2015 2016 zaka sai ya ce duka mobilated ne saboda haka sai ya shafi wanda suke a gida da wanda suke a waje su wanda suke gida nasu tunda dai ko yaya ne in kana gida da dan sauki mu da muka fito waje mu ne wasu mu sun koma gida mm. wasu mu suna son su koma kamar yadda kuka ji a bayanai baya mm. wani wallahi baya da kuɗin komawa gida wani akwai wanda muka samu visa da kyar aka karo karo wallahi sannan last day a airport mutane daga gida da cikin haka aka haɗa kuɗi sannan ya samu ya fita. kan wannan batu za mu tattauna da mai fashin baki uh, farfesa yusuf alasan na jami'ar missouri a nan amurka don jin shin wai yaushe ne takun saka tsakanin gwamnati da malaman makarantu za ta kare ne a kasashenmu akwai kuma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter duk akan wannan batu na ilimi To bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muka a shafin na Facebook da Twitter wanda muka tambayi shin yaya wannan matsala ta takun saka tsakanin gwamnati da malamai ko kuma ɗalibai za ta ƙare ne? sakon farko daga garba na halikan ba ya ce dole sai gwamnati ta cire son kai da yaudara akan malaman wajen ba su haƙoƙinsu akan lokaci tare da kyautata musu wajen ƙara musu albashinsu a kowace ƙarshen shekara su kuma malaman su zama masu aiki tukuru wajen kulawa da baiwa ɗalibai ilimi ingantacce sai mai nasara meril asada ya ce salam yau da gobe hanyar da za a gyara tsakanin gwamnati da malaman makarantu ita ce kowanensu hakika ba lalle bane ya samu yadda yake so lura da yadda irin sha'anin tattalin arzikin ƙasa ke ciki ya kamata kowane bangare ya da wukarsa domin a sasanta. Sai Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce to ni dai a gani na hanya ɗaya ce kawai mafita hanyar kuwa ita ce ya kamata gwamnati ta ji tsoron Allah ta rika yi ma malamai adalci a kowane lokaci tunda dai ita ce gaba su kuma talakawanta ne to da zarar an yi haka shikenan an wuce wurin. Sai Musa Sale Fatuskum ya ce salam yau da gobe hakika an taɓo abin da ya daɗe yana ci min tuwo a ƙwarya hakika hanyar da za a bi domin magance wannan matsalar ita ce zaunawa akan teburin sulhu tsakanin malaman makarantun da kuma gwamnatocin kasashenmu. Sai mun samu tari ya ce gwamnati ta cire son rai su kuma malamai su rika bin ka'idojin gwamnati. Sai Haruna Hamisu dan malama Daura ya ce salam yau da gobe ni a gani na samun kyakkyawar alaka tsakanin malamai da gwamnatoci zai samu ne ta hanyoyi kamar haka kyautata musu ba su albashi kan lokaci ba da damar karo karatu samar da aikin yi irin na zamani gyara gine-ginen wajen da ake koyarwar ku tashi lafiya safina maryam da usman sai aliyu dan hausa gwamaja ya ce yau da gobe yadda za a yi a magance wannan takun sakar shine ya kamata idan malaman makaranta suka bijiro da bukatunsu to gwamnati ta yi wa bukatun nasu duba na tsanaki idan babu son zuciya a ciki ta biya musu kuma su ma malaman bai kamata su rika kai bukatu in dai bai shafi makaranta ba idan hakan ta gagara sai a zauna akan teburin sulhu sai sufiyani gumal zangon daura ya ce to lalle wannan batun abin dubawa ne mutunta malaman makarantu tare da nuna muhimmancin su ga al'umma da tabbatar da muhimmancin aikin sa idanun jama'a shine zai kawo ƙarshen takun sakar da ake samu tsakanin malamai da mahukunta a kasashen mu na Afirka. Sai Adamu Muhammad Dan Bojuwa ya ce yau da gobe maganar gaskiya shine gwamnati bata damu da lamarin malamai ba ya kamata tana kula da su sosai ta basu duk wani haƙƙin su a inganta musu wajen karatu su ma malaman su sauke duk wani nauyin da ya rataya a kansu wajen ba wa ɗalibai ilimi idan an samu wannan za a samu da daidaito tsakanin gwamnati da malamai. Muhammad Abubakar Balumi ya ce salam yau da gobe hanyar gyara ita ce gwamnati ta biya musu haƙoƙinsu cikin lokaci saboda rashin samun albashi akan kari shine yake sa su cikin wannan takun saƙa. Allah ya bada ikon gyarawa amin. Sai Kabir Nasir Sheme ya ce yau da gobe kun taɓo inda ke cimin tuwo a ƙwarya. A nawa ganin za a iya gyara takun saƙar ta hanyar biyan malaman albashi mai tsoka da biyan albashi cikin lokaci sannan kuma su malamai su rika zuwa aiki a ko da yaushe da kuma ɗaukar mataki ga malamin da baya zuwa aiki in har aka yi hakan za a samu daidaito a tsakanin. Sai Aminu Sani ya ce rashin adalci wurin biyan haƙoƙinsu game da riƙon sakai na kashi da ake wa harkar ilimi shi ke janyo takun saƙa tsakanin gwamnatoci da malamai. Sai Yusuf Habila ya ce ko da shike ni ba malami ba ne amma ina ganin ya kamata gwamnati ta kyautata wa malamai domin ci gaban jama'ar ƙasar nan. Sai Musa Nuruddin ya ce hanya ɗaya ce kawai za a bi domin gyara wannan matsala kuma hanyar ita ce gwamnati ta kyautata wa rayuwar malamai ta hanyar ƙara musu albashi biyan su albashi da alawus alawus a kan lokaci idan ana yi ma malami haka za a magance takaddama tsakanin malami da gwamnati a mu na afirka sai abdullahi laki funtuwa ya ce salam yau da gobe a gaskiya laifin na wajen gwamnati saboda ba ta biya ma malamai bukatunsu yadda ya kamata balantana mu ga nasu laifin zaka ga malami zai je koyarwa amma bai karya ba balantana bukatar iyalansa ko kuma baya da kuɗin mashin ko na mota da zai je wajen aiki ya kamata gwamnati ta gyara idan muka leƙa shafinmu na twitter at suleiman 720 ya ce ta dinga yi musu adalci adalci shine kawai magani. Sai at Sha'aibu Hot ya ce yau da gobe ai a fili take duk wanda yake Najeriya baya bukatan zama malamin makaranta sai dai kaddara saboda son kai da rashin adalci. Sai Abdulaziz Moha ya ce yau da gobe ta hanyar biyan su haƙoƙinsu ne kawai zai kawo ƙarshen duk wani takun sakar da ke tsakaninsu. Sai daga ƙarshe at Bahaushe 3 ya ce ta hanyar biyan malaman makaranta haƙoƙinsu mana. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To, Usman ya sake tattauna mana da wani bawan Allah wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka makale a maganar ba da kuɗaɗen tallafin karatu na Ted a ƙasashen waje. da farko menene cikakken sunanka sannan aina ina kake karatunka wace ƙasa? Sunana Bashir Mukhtar. Ina karanta PhD Agricultural Extension wato aikin gona. Sannan ina karatu a University Putra Malaysia. A gida kuma ni ma'aikacin Federal University Dutse ne. To, wannan maganar uh, eh, kudaden tallafin da kuka samu matsala a kai ko kuma nakasu na magana canje-canjen tsare-tsare da sabon shugaba da makamantansu wanda tun a wancan karin da na faro maganar mun tattauna eh. da wasunku har kuma muna ta kokarin mu samu damar yin magana da su shugabanni daga cikin ted har yanzu abin yana ah. neman ya tara wanda mu kuma za mu ci gaba da abin da muka saba na nacin neman labari sai ya tabbata da balance wato bangaren bangare a ji yawa eh, to ko an yi magana ko ba a yi ba mu sai mun ta magana insha <laughs> Allah <laughs> Yau wato eh. menene yake faruwa? Za ka iya gaya mana naka bangaren me ya faru da naka barin? Eh wato abin da ya faru duk abu ne guda ɗaya ya faru ya shafi kusan kowa. Tsari da ake yi shine idan kai malamin makaranta ne makarantar ka ta tantance ka ka cancanci ka tafi ka kara karatu sai ta tura a cikin kashinta da aka yi mata na shekara sai ta ce to ta yadda ta kasafta wannan kashin a ba wa'annan malaman da ta tura. Hmm. To an tura wannan tsari mu kamar yanayin mu mamu na 'yan mu an tura wasu daga ciki sun samu approval hmm. wasu mu kuma sai ya zama cewa an dan sami akasin wata takarda haka bata cika ba aka nemi karin bayani to a wannan tsokin sai aka appointin din shi Dr. Baffa hmm. to da aka yi sai ya ce to ai mu mun zama belated ma'ana mun makara hmm. to da maka makara din nan sannan na biyun bayan mu ma su ma sai aka sake maka musu belated su kuma suna so su yi accessing na shekara mai zuwa ne hmm. to ne abin ya fara rikita muka kasa ganewa sai muka ce to watakila ko babu cikakken bayani ne hmm. sai muka yi masa bayani a leta muka yi wa mu bayani kan cewa to mufa ga fa tsarin da muka, san ana yi tunda hmm. kuma kun sahale mana kun ga mun cancanta an tura muna ganin cewa ai babu maganar latti tunda dama kuɗin akan gaba yake yanda ya kamata mu haka yake na kowace shekara ta bayanta ne yake zuwa a kashe shi a shekarar ma'ana 2015 za a kashe kudinta ne za ka ga a 2016 mm. kamar yadda har yanzu maganar da nake ma ba a ba wa 'yan 2017 kudinsu ba tunda har yanzu ba a kashe na 2016 ba mm. to kaga mutumin da yake neman na 15 an zo ana so a kashe kudin da aka ce na 2015 ne Karatun ka kuma za ka fara na dubu biyu da sha biyar kaga ai ba a makara ba mm. to sai ya rusa mana lissafi muka kasa fahimta wannan ya sa mun samu matsala a karatun mu da yanayin rayuwa ba magana ba ce ta wai ai ko babu kuɗi ko wani abu mu an kansile mu ya ce belated kuma ba zai saurari duk wani irin mu ba baya wanda mun kai ɗaru ɗari biyar muke estimating kusan abin mamakin kuma mu malaman sa ko malaman jami'o'i da kwalejin ilimi da ta fasaha an zo an kaka guri an san ba kuɗi bane da mu mm. misali albashi albashin kuma an samu karyewar dala mm. kaga rayuwa za ta yi wahala wa'inda wannan matsalar ta hau kan kuɗin wa'inda suka tafi kasashen turai ne koko har da wa'inda suke cikin gida kamar yadda muka fara magana idan kana karatu a wannan shekarun gaba ɗaya 2015 2016 rather sai ya ce duka mobilated ne saboda haka sai ya shafi wanda suke a gida da wanda suke a waje su wanda suke gida nasu tun da dai ko yaya ne in kana gida da ɗan sauki mu mm. da muka fito waje mu ne wasu mu sun koma gida mm. Wasunmu mu suna son su koma kamar yadda kuka ji a bayanai baya mm. wani wallahi baya da kuɗin komawa wani akwai wanda muka samu visa sa da kyar aka karo karo wallahi sannan last day a airport mutane daga gida da cikin haka aka haɗa kuɗi sannan mm. ya samu ya fita mm. to ka ji abin da ya faru da mu da su dukanmu a mm. cikin wannan yanayi muke da na gida da na da sauki tun suna da gida yaushe za a daina takun saka ne tsakanin gwamnati da malaman makaranta a kasashen mu masu tasowa ne to ni dai a iya fahimta ta idan har ana so wannan abubuwa su daidaita na farko yajin aiki ina ganin duk malamin da yake koyarwa baya san abin matuka don har su kwamar na da mm. shi kansa ma mun shaji yana cewa baya so bafa kenan nake magana mm. personal yanzu ina gaya ma nama opinion din ba ma kaunarsa mm. amma abin da ake samu shine duka zaka ga korafi ne na ko an yi zalunci ko an danna wasu al'amura ko an turo a yi wa jami'a wani aiki ko abin da ya kamata a yi mata an ki tsayawa a yi mata wannan su ne suke tunzura malamai tunda in babu kayan aikin babu abin da zaka iya yi amfani da shi ka ba da ilimin da ya kamata ka bayar to in ba wannan al'amura suka daidaita ba kamar na ji wani kiranye da aka yi kan cewa ah, shi professor ah, acting president mm. ya yi declaring ilimi as emergency ya mm. ba shi wani priority na musamman mm. ita ah, wannan malala ta ba shi eh, ta zo Najeriya ta kawo masa ziyara ta magana kan musamman ilimi da mata da sauransu wannan approach in mm. aka yi shi aka ba wa ilimi wata dauki ta gaggawa mai yiwuwa ne za a tsaya a kalli abin za a concentrating duk hankali zai karkata kansa duk abin da ya kamata a yi a daga standard ɗin ilimi za ka ga ya ɗaukaka kamar yadda muke gani a wasu kasashen. ƙasar nan ta Malaysia. Mhm. Ƙasa ce wadda kusan ba sa'ar mu bace mm. a komai a mm. da Mm. amma yanzu ta harkar ci gaba ne ta mm. harkar ilimin da waye wallahi mm. sun mana fintin kau kuma ba wani abu ne da muka bin abin sai muka ga cewa tsari ne suka bi suka ba wa ilimin mahimmanci tun daga ƙasa tun daga primary level up to uh, jami'a wannan aka zo aka bashi wani mahimmanci na musamman aka kuma wanda a ciki suna wannan tsari na fitar da karatu da ake yi sun yi amfani da shi matuƙa wajen karfafa iliminsu. Hatta malamin sakandare mun samu labarin an fuffutar da su a wancan lokacin sun mm. fito sun da sun karatu yanzu zaka ga malamanmu da dama mm. an yi training ɗinsa a ingila ne an yi training a amerika mm. wannan duk farfesoshinmu saboda haka tsari ne suke yi irin na ko ina da zaka samu a duniya wadda ta ci gaba. Ba kwa ganin cewa kila wa'in abubuwan da suke faruwa a Tedford ɗin kila shi sabon sakataren ko executive secretary ɗin sabon da aka sashi wannan bici ɗin. Anya ba kila yana son yau wata kwaskwarima ba ne kila da yake ganin cewa kila akwai coge al'amuran ko wurin turawa ko a ce kila akwai cin hanci da mm. rashawa makamancin haka ba kwa ganin kila wani garan bawul kila yake so ya yi. Eh to ai ba a ki gyara ba kuma in yana da hujja kan cewa an yi wa'annan al'amuran hmm. kaga ai abu ne da zai ce kes na wani da wani an ga cewa ba abu daidai ba ko wani da wani bai cancanta ba hmm. amma inda zaka san ah, akwai lahuji a cikin kullum hmm. shine cewa yayi gaba ɗayan mu abin da aka yi kenan gaba ɗayan mu yace kawai mun makara dalilin da aka bamu ba cewa aka yi babu kuɗi ba ba cewa aka yi kun yi laifi ba ba kuma wani abu aka faɗa makamancin wannan ba da ya ce wane da wane da wannan mun ga kes kaza makaranta kaza kun yi cuwa-cuwa ko an yi ripotin mm. kaga mu kanmu ba za mu yi magana ba mm. amma sai aka ce gaba daya kan fatanin ku kaga ku ba zai yiwu a ce gaba daya duk kasar ne yanzu mutanen da muke tare da su a wannan tafiyar makarantu ne kala-kala mm. daban-daban suke muke su members a wannan a kasashe daban-daban kuma kuna zagaya su kuna ganin su saboda haka kaga magana ce ta cewa kawai yayi kudin gora gaba daya yayi silin set din mu kan cewa ba mu cancanta ba a tasa wannan fahimtar kuma mm. in masu mulkinmu na makarantunmu wato administrators shugabanninmu suka za su faɗa ma su kansu suna mamaki dan za ka ga akwai wannan leta da suka rinka yi mu an gaya mana ma jami'ar mu cewa sai da suka ɗauki delegate musamman suka je suka roƙe shi mm. kan cewa dan Allah tun da dai mu malaman su ne kuma za mu mm. dama musu aiki har mun yi signing bond don Allah ya haƙuri ya bar mu wannan irin yarjejeniyar in kada sai kayi aiki shekara kaza misali kaza mm. exactly mm. suka roki alfarmar ya yi haƙuri ya bamu mu kuma ga mu muna can muna cikin wani hali za mu ci gaba da bibiyar ku kanku da kuke da wannan tawagar na abin da ke faruwa da kudin har mu ga inda maganar ta tsaya sannan kuma su ma kansu tetfon za mu ci gaba da bibiyar har sai wani daga cikin su kila ya mana magana in sun yadda su magana in ma ba su ba za mu koma ta can saman ma'aikatar ilimi ta Najeriya mu ga ta ina za mu bullo mu je a yi magana mu ji shin gwamnati ta san da wannan abin da ke ta faruwa bayan maganar ita tetfon din mun gode sosai da ka samu lokacin magana da mu. Mun gode mu sosai Allah saka Amin amin. duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa mafi adam batu kulha kunna Eh, to kun ji dai kan yadda wasu suka samu kansu a cikin hmm. halin la'ila lai wanda kuma kamar yadda na faɗa za mu ci gaba da bibiya sai mun ji daga bakin su saboda kin san aikin hmm. nan namu akwai abin da ake cewa balance ko hmm. kowa a ji daga kowa ka bashi damar sa saboda kila su kuma suna da nasu bayanan da su kuma suke kila za su iya su su yi saboda a gane me isa suka yi abin da suka yi ko kuma suke kan yi eh, Usman Uh, safina wai me mm. ake nufi ne aka ce wai a kafa dokar ta ɓaci a ilimi eh, za su yi ne oh kina maganan kenan da wannan malala yusufzai nan ta kai mm. ziyara ko mm. najeriya inda ta samu mataimakin shugaban kasa kuma eh, ta ke magana ni dai sai in ga maryam kamar wannan magangan da suke ta yi eh. mm. cewa ai malamai kaza ai kaza kamar dai gwamnati ta maido hankali ta kai to kin ga ina ga abun yana da kanshin wani abu a ciki kamar yanzu kin ga magana da muka yi da safan nan na Niger State sun tafi su ma yajin aiki da sai baba ya gani ga kuma yaushe ne man ke ji shugaban shi kungiyar malaman eh, makaranta ke ce mm. gwamnati ta daina wasa da ilimin yara eh. kuma wallahi wani abu ne da yawancin masu sauraron mu abin da suka faɗi na cewa idan fa malami bai koshi ba to wallahi Allah aji aji ma kwakwalwa ba za ta koshi ba aji bai iyali da abinci ya za a iya mm. ji karfin kana nan kana nan kana tunanin ruwan ciki zaka ja na rijiya ne kuma ilimin da aka same shi mu duk jin dadin mu ne za a san ai gaba ɗaya ma mm-hmm. takamar da muke ta yi da ilimin ne ai gaba ɗaya a rayuwa kuna sane da cewa eh. uh, wasu ɗaliban jami'a a ghana mm. sun harba wannan an harba wannan tauraron dan adam mm. zuwa sararin samaniya wanda za a yi amfani da shi don a sa ido kan gabar tekun kasar to wannan shine aka ce dalibai ne na mm. jami'ar haka ka gani to duk mm. irin wannan dai abubuwan saboda haka shi sa yanzu sai muka ce to bari za mu ga yadda abin zai kasance dai haka za mu yi ta bibiya har sai mutane sun ji mu dai namu mu faɗa ne mm. haka ne eh. mm. muna ta kokarin samun mahukuntan tedfon ɗin don cinta ta bakin amma abin ya fuskara to amma dai za mu ci gaba da kokarin neman cin ta bakin su din don ba su dama kamar yadda Usman ya faɗi ba su dama Mm, su faɗi nasu albarkacin eh, bakin. Haka ne to eh. game da wannan takun sakar da ake yawan samu tsakanin gwamnati da malaman makaranta a kasashenmu muna tare da mai fashin bakin al'amarin yau da kullum musamman a harkar ilimi farfesa Yusuf Alasan na jami'ar Missouri a nan Amurka. Salamu alaikum farfesa. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkan ku da rana yawa barka ka sanne da kokari <laughs> sanne da zuwa <laughs> barka da zuwa sannun ku barka da alheri amin amin professor yawa abin sha'awa gaskiya to mun gode kuma da kokarin da kuke na da mun zakulo ku sai ku ce bismillah ai muna jin daɗin hakan kwarai dan ana taimakawa dan gaskiya wannan abu ne da ya dade yana ciwa da ce kasar mutuwa kwariya mm. wato rashin taimakawa ɗalibai da suke ƙasashen waje mm. wato idan suna karatu ko kuma eh, za su tafi karatu ko kuma bayan sun zo su zo samu kansa a wani matsayi na kaka na kayi mm. gaskiya ba wai tatfan kadai ba mm. zan tuna a tarihi ni kaina ya taɓa samu na da na karatu a magill a canada akwai sai da na shekara curban da kokobo to Allah ya taimake ni a lokacin eh, abin nan Nigerian embassy da take Ottawa a nan mm. Canada. Ofishin jakadanci eh. Eh na Canada ba, su je su da kansu da kuma a lokacin kanawa da muke can tare. Mm. Na tattara sunayen mu da duk kudaden da suke kanmu gaba daya. Suka mm. bani a rubuce na kawo Ministry of Education. ko mm. ma'aikatar ilimi mm. to Allah ikonsa a lokacin mm. kuma aka saurare ni suka bani tikiti kyauta daga embassy namu na oh, ka tafi Najeriya kenan na tafi Najeriya na je Kano na samu kwamishina na ilimi Allah da ikonsa ya saurare ni a lokacin kuma aka yi mana gwamnati arziki aka ba mu kuɗin mu na taho da cek na kaiwa embassy sannan aka biya mu so wannan ba wani abu ne sabo mm, mm. gaskiya ashe an dade ana <laughs> ana tafkawa gaskiya amma <laughs> gida yanzu abin ya dan ƙara ɓaci ne akan daɗin dan yanzu kaga ga yawan ɗaliban kamar yadda muka hira da shi yace mm. akalla sun kai su ɗari biyar fa wallahi kuma babu abin da ya fi tashi hankali a cikin wata ƙasa ba ka da kowa to wasu ma su na Najeriya fa sai sun aika musu da abu kuma in kun tuna kamar yadda na sha faɗa wato duk waɗannan abubuwa watakila zan ce da saura ma don ba mu gama ba kwarai kuwa tashin tashin tashina mm. za a ci gaba da ya ilimi mm. saboda me mun sha magana dukkanin kun sha faɗa kuma kun sha karanta bayanai mm. na jama'a cewa an fayi wa ilimi wato ɗiban su kai narkashi a ƙasar najeriya gaba ɗaya to a gaskiya idan ba mu dawo mun kyakkyawan gyara ba wannan yadda muke wannan tafiyar to haka za a yi ta har kuma sai an zo wannan na matsayi na lahulo na wata kamar nake hangowa. Ni a gani na mm. misali kun ga kamar kwanaki kun yi maganar hayaniya ko yawan abin nan satar jarabawa. Jarabawa da sauransu. Eh. Ina ɗaya daga cikin rikice-rikicen mu. Mm. Gaskiya ba wai wannan shi shine umul abaisin abubuwan mu ba mm. ah, rashin malamai na gari an sha faɗa mm. rashin abin nan kayan aiki a makarantu ko na elementary ko na mm. secondary ko na university babu laboratories ne kayan abin nan workshops ne gasu nan gine-gine gasu nan su ruguje ba kofa ba taga allon ma gashi nan babu ana ruwa yara na jikewa Yawwa, to a aji ana zancen yara ɗari bariya elementary hmm. school hmm. wanda ku kun san anan ba zai yi ba ba zai yi ba hmm. nan nan ga sanan fes fes fes makarantu kamar ka kwanta kai bacci a kasa to kun ga duk waɗannan rashin bin ka'idoji ne da kuma gaskiya sake na iyaye da suka bari kawai su dai za su tura 'ya'yansu makaranta ko sun sami karatun nan ko ba samu ba oho. Haka kuma jama'ar gari da mm. ƙasa gaba ɗaya da an tsara gwamnati ido. Ido eh. Yau wato da kai wannan magana ba katse ka bai. Ah, akwai abin da ɗazu muke magana da su Maryam mm. akan tsarin karatu mai inganci eh. wanda wata ƙasa kamar irin su Finland suka fara muka duba muka ga yadda yake ta zaga a social media din wanda yana ɗaya cikin abin da muka ina ga sharing ni da mm. kai ko a muka ɗan gani yanda tsarin karatu yake da yanda ake daraja malamai da yanda malami zai koyar awa hudu ba tare da ya gaji ba ga albashi mai kyau <laughs> kamar injiniya kamar likita Allah a kasar Finland an ce yanzu su ne na daya a duniya awa hudu zai koyar ɗaliban ma karatun da suke bai wuce awa biyu awa uku ba shi kenan duk sauran sai ya shiga kai to zaka iya dora mana a wannan shin akwai irin abin da zamu kalla irin wannan dan an ce kuma tsari ne ba jiya suka fara ba shekaru kamar 40 da suka wuce suka fara tsari yanzu gashi an ce drop out ko kuma waɗanda suka gaza yin karatu kaso biyu ne cikin ɗari a duk faɗin ƙasar. Hmm. kwarai da gaske muko yanzu aka ce rabin yara daidai da shekarun firamare ba sa karatun ma akwai abin da za mu koya misali mu ce mu fara garan bawul ɗin mun ji mu yi shi a shekara arba'in ba daga yanzu me za kamata mu dasa an aka ce ka bada shawara a matsayin ka na magana kana koyarwa a jami'a a nan ka koyar a Najeriya da sauransu wato na farko ah, in muka duba kamar yadda muka eh, kai bayani yanzu da mm. kuma yadda muka taɓa tattaunawa mm. a yanzu gaskiya ni a gani na babu wato ah, ƙasa da ta ci gaba a wato a wajen horo na ilimi mm. irin ita finland saboda yadda suka ɗauki abin sun ɗauke shi da sauki na farko ah, akwai abu tsaye muhimmi wanda shine harshe da koyar wanda su da finish wannan harshen suke yi. Hmm. Eh, hamma da wasu ƙarin yaruka guda uku a cikin ƙasar wani. Ita eh waɗannan duk ƙari ne amma mahimmancin shi ne hmm. ku samu harshe guda ta farko tukuna wanda za a fare kamar lokacin da na elementary hmm. Ya, Daga elementary aji ɗaya har zuwa bakwai da na yi. Da Hausa ake mun komai. period na turanci ashe mu abin daga baya ma mm, ya tabarbare a dan mm. farko da kwarai da gaske oh. to idan dama harshen da aka haife ka da shi bai zauna ba kuma aka kawo maka wani sannan kuma wanda ake koya maka shi da wanda ma ke koya maka ba ma iya shi kansa kwarewa ya ba sai ba mm. to ko ka yi ma tala ta faru amma ni lokacin da aka fara koya min da Hausa ake koya min komai wato an zo darasin turanci shine na turanci wannan lokaci lokaci ce aji ɗaya za ku gani cewa so ɗaya ko so biyu uh, uh, za a shigo muku in ku hmm. aji biyu za a ƙara yawan adadin wannan uh, sa'a turanci hmm. har ku ji aji bakwai hmm. amma lissafi da waye kamar sau a biyu sau ɗaya biyu duk da wadda hausa muka koyi irin waɗannan muka kuma fahimci gashi har ka zama farfesa kaga an ka sa wannan foundation ɗin nan gashi kuma turancin ba ka rasa ba to to kun ga waɗannan abubuwa sai fa mun dage kamar yadda nake zancen cewa a canja ilimin nan fa ba wai kawai mu ɗauko mu rubuto kamar daga nan abinan curriculum na america ko na ingila ko na germany mu je mu maka shi a cikin shi ne ba a'a akwai waɗannan abubuwa na farko tukuna sai da wani harshe zamu mm. na fahimci cewa najeriya cewa an amince da cewa turanci shine harshen da za a yi abubuwa amma idan muka koma ku kan kunkun tuna eh, yadda yanzu da kuka yi karatu wajen. Mm. hausa hausar nan sai ta zauna mana da ita ake koya mana Ka ma fi fahimta. Mm. <laughs> Saboda yaren ka ne. Kuma dole za mu fi fahimta. Eh. Kuma um, eh, duk wani harshe da za a kawo maka in ba na san bane da kuma ake. Eto eh, yanzu kamar misali farfesa wani hanzari ba gudu ba misali muna da yarurruka da yawa a Najeriya. Mm. Kila wani mai sauraro zai ce to wanne za a dauka ayya kake ga mm. abin zai iya yiwa haka misali. tunda akwai hausawa akwai masu yaren yarbanci akwai igbo yamuri da sauransu akwai da sauransu to ai dama ai wato ita ita rayuwa ai ya dama ya danganta yadda kake santa mm. kamar yadda muka sani cewa akwai kabilu manya guda uku sune hausawa da yaraba da inyamurai misali a arewa ai abin alfahiri ne ma cewa mu mun sani cewa ba ma wai a arewa ba ko a arewacin Najeriya ba a'a ai West African states gaba daya mm. eh, akwai harshen Hausa mm. in ka fara tun daga Mali Niger Chad Cameroon Liberia Sierra Leone akwai Hausawa mm. misali in muka dau harshen Hausa muka karfafa shi ya zama shi ne harshen da za mu amfani da shi zai zauna kuma musamman a kasashen mu za ga ana yi da yawa da shi mm, magana da shi mm. ku duba east africa mm. you know uganda tanzania rwanda burundi da sauransu da swahili suke amfani da shi ga sunan ma suna makwataka da mu a shirye-shiryen su ma mm-hmm. <laughs> to duk wani harshe da ya zo za ku ga cewa yana goyon bayan swahili ne a kasashen uh, afirka ta gabas to haka mu kanmu kasashen afirka ta yamma in za mu tsaya mu ba gaskiya mu tsaya mu kalli da muke so kai a arewacin najeriya da muke da jihohi goma sha tara mm. mu tsaya akan cewa komai tukuna za mu yi din nan a tabbatar da cewa hausan nan ta zauna tun za ga hawa su kabilu za ga da hausa suke magana a garuruwansu ko kuma wani abu ba ga harshen da muke so amfani da shi. Mm. Turanci da muke abin nan ara muka yi muka mm, yafa. ce zanen aro. Ba mm, a rufa katara. Ni kan ban gani kwanaki ba suna an ce za a fara koyar da wasu eh, eh, eh, abubuwa da harshen uwaye. To. To. kun ga wannan ɗaya kenan sannan a zo zancen kundin karatun da ake so. Ni kamar yanzu har abubuwan da muke ta faɗa irin su sata jaraba da waye irin su waye su jam din nan su ayya lokaci wato wato a turance syllabus yanzu ai yanzu farfesa lokaci ya muna mm. sa mm. amma Allah su mako mai zuwa zamu dasa dan mu gama ba dama mm. mai eh, insha Allah kar ka manta ka tsaya ne a maganan kundin karatu sai Allah ya kai mu wani makon hmm. eh, ba samu isasshen karatu ba dole a isa ta ansa ba wallahi to yanzu kan a madadin <laughs> Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodengi sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu na Mr. Pete sai wanda ya hake hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live Ibrahim Jirmai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya sai gobe wasan kwallo ba ta manta ba wasan kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share ba yau da gobe muryar